وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتم كسابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau talata yau musulasa goma sha uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da hudu ga watan hudu watan afrilu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam idan lissafinsu ya tabbata tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku muna nan cikin suratul hadith turan da aka saukar da ita a madina suran da take da ayoyi guda 29 kuma suran da ta kunshi bayanai akan tauhidi bayanai akan muhimmancin taimakon addinin Allah wanda za a yi da karfi da dukiya da kuma bayani akan bangarorin mutane waɗanda suka yi aiki mai kyau a nan duniya ko kuma suka yi akasin haka da irin sakamakon da za su samu ranar takin alkiyama sannan kuma wannan sura ta ambaci mizani ta ambaci ainihin shi ne bakin karfe sannan kuma ta ambaci littafin Allah ba mamaki a yau za mu karanta ayan da ta yi magana dangane da waɗannan muhimman abubuwa guda uku amma kafin nan ubangiji ta'ala ya an karar da mu a babin tauhidi duk abin da ya same ka a nan duniya idan mai kyau ne daga wajen Allah ne idan mummuna ne hukuncin Allah ne idan abu mai kyau ya same ka ka gode wa Allah ban da gadara da alfahari ban da takama idan mummunan abu ya same ka kada ka sake Allah ka koma wajen bokaye ko ka yi shirka ko tsafi ko wani abu makamancin wannan kamar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka lada kuma ranar takin alkiyama ka samu kyakkyawan sakamako Ya yasa ubangiji ta'ala yace ma asaba min musibatin aya ta 22 ko ko ta 21 na'am a'udhu billahi minash المكرمين ما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إلا في كتاب من قبل أن يخبر تعالى عن قدره الصادق في خلقه Ubangiji ta'ala yana ba mu labari dangane da tsananin ikonsa da ƙaddaransa a cikin halitta gaba ɗaya. Abinda Allah ta'ala ya ƙaddara shi yake kasancewa a duniya da lahira. Duk abinda Allah ta'ala bai ƙaddara shi ba zai kasance ba. Ƙaddarawan Allah ne ya sa ga ki muna zaune muna tafsiri a wannan lokaci. Idan ka koma shekaru ashirin ko talatin baya, nan inda muke zaune muke tafsirin nan yana matsayin deji ne ko gona ko ma wata fadama ko wani rami wanda kowa yana tsoron zuwa wurin to ka tunanin inda kake a yanzu shekara goma ko ashirin ko talatin da suka wuce a ina kake wani ma yana ƙauyensu ne ko alihun un bai sani ba wani ko abcd bai sani ba yana ƙauyensu amma allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara ya fito da shi ko kuma a shekarun talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in mai yiwa ma babu shi kwata-kwata mai yiwa yana nan baya da wayo duk abubuwan da ya gani a cikin waɗannan shekaru na rayuwa a wannan duniya abin da ya shafe shi ko ya shafi waɗansu ko yadda duniya take gudana yana cikin kaddarawan Allah abin da Allah ya kaddara ne tun filazon. to shi yasa a takaice nan za a ba mu labari kabla an yabra albariya tun kafin Allah ya halitti halitto ya riga ya kaddara abubuwan da za su faru sai dai hadisi ya tabbatar mana da cewa wala ya ruddul qadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a in ka zo duniya zaka shekara 70 ko 80 zaka yi kudi ko ba zaka yi ba zaka samu mulki ko ba ka samu ba za ka yi aure ko kuma haka za ka tafi a jo ba tare da ka yi aure ba za ka samu lafiya iri kaza ko ba za ka samu ba za ka je garuruwa iri kaza wanda za ka zauna za ka yi yawon duniya za ka yi tirani a wurare daban-daban za ka yi ɗa'a wa Allah ko za ka saba wa Allah za ka yi abu kaza ko ba za ka yi ba duk waɗannan Allah Ta baraka wata, ya riga ya rubuta su ya kaddara su tun kafin a halicce ka. tun kafin ma ya halitti duniya ka kaf gaba daya saboda haka shi yasa anan Allah ta'ala ya ce ma asaba min musibatin fil ardi duk abin da ya faru na musiba a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko kuma a cikin karan kanku ya ko halittu fil afati wa fi anfusikum ko wa fi nufusikum a duniya ko a karan kanku to illa fi kitabin face wannan abu yana cikin littafin da yake wajen Allah min qabli an nabra'aha tun kafin ma mu halicci wannan halitta walan sun ce min qabli an nabra'aha albariya ita halittan ake nufi kamar yadda muka fassara da farko kuma idan kun saurara a cikin fassarar mu sannan mun ce kafin a halicci sammai da kasai gaba daya saboda kafin a halicci sammai da kasai akwai tsari na Allah subhanahu wata'ala saboda haka min qabli an nabra'aha بمعنى من قبل أن نخلق الأرض ثم في محلتك أسا قبالها ومن قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق البرية ثم في محلتها للتا قوة إريتي طب هكا كان قدانا الدرا يمكن يا بيسا قدرا يسا كتي إيماني دا قدرا سيني ركنين كدع أتكي إيماني إيماني دا من كو كو مرس كو أبين دي ساميكا hukuncin Allah ne mai kyau ne ko mara kyau in ka yadda da wannan to lalle hakika imaninka ya cika tip tip amma in akwai matsala zaka zo kana zargi wane ne ya sa maka hannu wane ne ya maka sammu wane ne ya maka siya wane ne bai maka abu kaza ba ko wane ne a dalilin wane shine ka samu kaza ko da yake akwai sababi sababi an yadda da sababi amma in akwai sababin ma sai Allah ya yarda mutane nawa ne ‘yan uwansu suka yi shugabannin ƙasashe mutane nawa ne, ‘yan uwansu suka yi ministocin kuɗi mutane nawa ne, ‘yan uwansu suka yi ministocin man fetur ko mutane nawa ne, ‘yan uwansu suka yi ministocin tattalin arziki, amma yanzu suna cikin fatara da ainihin talauci ya ma sha kansu ba mamaki ma ba su iya gane mutane. Ba su iya bambantawa tsakanin ɗan adam da ainihin dabba saboda tsabar rashi saboda tsaban talauci kun ga suna da sababi duk sababin da ya kamata a ce sun samu a ce dan uwanka yayi shugaban ƙasa, ai inda kana da wayo da dabara zaka iya mallakan abubuwa da yawa ko dan uwanka yana ministan man fetur ko yana ministan kuɗi ko yana ministan tattalin arziki ko ya samu wani babban mukami ko gwamna ne ko na hannun daman gwamna ne ya kamata a ce ka rabu da talauci har inna naha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu da ma'ana har ƙarshen duniya to amma kuma sai ka samu wani ma yayi minister yanzu bai da komai ko yayi gwamnan yanzu bai da komai ko yayi ministan kuli yanzu bai da komai ko yayi kwamishinan kuli yanzu bai da komai balle kuma kwamishinan damuwa saboda haka abinda Allah tabaraka wata ala ya kaddara ma ga wani ma misali za ga ministan lafiya ko kuma kwamishinan lafiya cuta ce take kashe su ministan lafiya fa guda ko kwamishinan lafiya guda amma cuta ce za ta kashe shi a yi cuta takar shugaban ƙasa ma takar gwamna balle ministocinsu da kwamishinoninsu a inda za a gane cewa tsarin Allah ne mun ba domin tsarin Allah ba ba yadda za a yace mutum yana shugaban kasa waɗansu matsaloli su same shi ko yana gwamna yana da fawa a ce waɗansu matsaloli su same shi ai ba zai taɓa yadda ba amma da yake yana tafiya ne bisa tsarin Allah in ya yi daidai da tsarin Allah kenan in bai yi daidai da tsarin Allah ba to dole a koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to balle kai talaka da kake gefe ka ne maka ne maka rasa ka koma zuwa ga Allah yanzu zaka je ka ga talakawa da yawa wajen bokaye kana jin jiki bokaye da da murkusa ka bai dama haka ne ai da kyar kake tuɗa bayanka sai ya zai lafta maka wani abu ka je kai ta cin baki sai ya kasance kirjinka ma ba za ka iya tuɗawa ba balle bayanka dama idan ka sake hanyar Allah to sai Allah ya haɗa ka da wani abu da zai ta murkusa ka duk wanda bai kare masallaci ba to zai kare kasuwa da ina da taka in ya ji ya yi kara a can bai da lada amma na masallaci kana da lada wannan batun hausawa kenan na'am illa fi kitabin min qabli an nabra'aha bimana ma asaba min musibatin fil ardi tun musiban da take faruwa a bayan kasa kaga wannan corona da ta zo da man tana rubuce Korona da covid-19 corona ta zo ta hana mutane sake gaba daya kafin nan an yi ebola kafin wannan lokaci an yi eh, bat flu wanda tsuntsaye haka kowa ya ta kauce wa tsuntsaye yana tsoron ya ci naman tsuntsu don yana ganin zai mutu yanzu yanzu ga malariyan da ta mamaye ko'ina da olsa ba ta naƙasa mutane yanzu kuma sai ta zama ƙasau. tana naƙasa mutane da yawa iri daban-daban duk waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya riga ya rubuta da waɗanda za su mutu a ƙarƙashin wannan da waɗanda za su lalace a ƙarƙashin wannan kamar yadda Allah ya rubuta masu mulki ko masu sarauta ko waɗanda za su yi kuɗi ko wanda Allah zai ba su ɗaukaka ko waɗanda Allah zai ba su ilimi ko wanda zai ba su dama Allah ta'ala ya riga ya tsara komai to amma maganar da yake ma asaba min musibatin fil ardi inda musiba ce mumunan abu duk abin da ka gani ya faru a bayan ƙasa to da sanin Allah Allah ya sani saboda shi ya halitta abinsa wala fi anfusikum haka ma ko cikin karan kanku bi na balle ko Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ya sa ɗaya daga cikin magabata imamu katada rahimahullahu ta'ala ya ce ma saba min musibatin fil arzi duk musiban da ta faru a bayan ƙasa ya sunur irin fari ɗin nan da ake samu yakan mamaye ko ko kuma annoba wanda ke samu a ƙasashen duniya daban-daban ya zo ya mamaye ko'ina ko yaƙe-yaƙe da fitintinu iri daban-daban yana daga cikin abin da ya sa Najeriya take ta samun matsala saboda yaƙi-yaƙin da yake ya kusa da mu. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa aka samu insecurity. Ka dubi kasan Iraki babu kwanciyar hankali, kasan Syria, babu kwanciyar hankali, Lebanon irin tangal-tangal ɗin da take suna tafiya ne dai kawai, amma ba san ina suka dosa ba, ga kasan Libya ga tunisia ga kasashe iri daban-daban balle ukraine inda ake rigingimo tsakanin rasha da ukraine ko da waɗansu turawa na ainihin nato da waɗansu wuraren da ba mu ambace su ba wanda kullum ana kashe mutane da yawa ana lalata dukiyoyi masu yawa ana cutar da bayin Allah masu yawa wanda a dalilin wani abu sai ka ga ya shafi waɗansu a wata ƙasa ko hauhawan farashin kayayyaki yana daga cikin abin da yake kawo haka yaƙe-yaƙen da ake yi na babu gaira babu dalili a duniya kuma a ƙarƙashin haka wani shi kuma yana yin kuɗi dare guda dama haka ne wani na mutuwa wani na cutuwa wani shi kuma yana yin kuɗi dare guda tunda da aka zo aka yi wannan covid-19 an kirkiro magani waɗanda suka kirkiro magani kasan biliyoyi nawa suka ja biliyoyi nawa suka ja sai kana nan kana ɗame ko yanzu da aka yi calculus policy mutanen da suka samu kuɗi biliyoyi nawa suka samu ba an ce an kashe biliyan nawa wajen lalata tsohon kuɗi biliyan nawa wajen yin sabon kuɗi kuma duk ƙarya ne amma a ƙarƙashin wani akwai waɗanda suka samu kuɗi mafiya yawan mutane an matse su an talauta su waɗansu kuma sun samu kuɗi cikin ruwan sanyi ya za muka ce wannan policy bai mana daɗi ba kuma har yanzu ba mu gane amfaninsa ba muka ce Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah kyauta Na ma saba min musibatin fil ardi to wannan kakilis policy ɗin Allah ya riga ya kaddara da ba za a kauce masa ba ne ma asaba duk abin da ya faru a cikin a bayan ƙasa min musibati duk musibati musibati ce kana da kuɗinka baka yi suka fitar ba kana da bukatunka sai dai ka haƙura mata nawa suka mutu saboda babu wannan kuɗin da za a biya mata nawa suka mutu marasa lafiya nawa suka mutu saboda babu kuɗin da za a biya mutane nawa suka kamu da cututtukan yunwa saboda ba su da abin da wato ba za su rike ga kulinsu amma ba su yi su rike ba kuma ala'i da ake fada a bankuna mutane nawa suka suka ji jiki mutane nawa suka mutu Allah ya kyauta ba Allah ya riga ya kaddara kuma an yi warai da gaske sai dai mu ce Allah tabaraka wa ta'ala ya canza mana da mafi alheri wala fi anfusikum haka ma a cikin karan kanku alauja kamar cututtuka iri daban-daban wal amrad da rashin lafiya wanda yake samun mutane tunda akwai bala'i akwai musiba akwai cuta duk waɗannan abubuwa ba su da daɗi to duk abin da ya same ka Allah ya riga ya sani kuma Allah ya kaddara kar ka ɗora a jikin kowa kamar da al'amari zuwa ga Allah wannan shine imani imam katada yace wa balagana annahu laisa ahadun yusibuhu khadaku udin yace labari ya iso mana duk mutumin da kaya ta soke shi kun ga ai kaya su kan kaya babu gudadi dun wani ma in bai sa'a ba nan kafansa za ta lalace idan ba fitar da abin da ya shiga jikinsa ba ya rinka cutar da shi kenan yana ruruwa yasa yake son duk abin da ya shiga jikinka nan da nan a cire shi musamman ma idan karfe ne karfe ba zai lalace ba duk shekara da shekaru sai dai ya ta cutar da kai to ko kara ma ai ba ta rubewa itace ma bai rubewa inda a jikin ɗan adam ne kaya kuma ya yi kama da ainihin itace zin ya yi kama da itace yi shiga jikin mutum sai an fitar to duk abin da ya samu ɗan adam ko da su kan kaya ce wala nakbatu qadamin ko da sun tuɓe ne da ƙafa wala kalajano arakin illa bi zamir ko wani ɗan zazzaɓi ya same ka akwai malaman da suke ganin saboda wani laifi ne da ka aikata wa Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare maka laifin tun daga nan duniya don ba za ka je lahira da laifin wannan abin da ka saba ba domin kada a kama ka sanya ka huta shi yasa mutum yana fama da rashin lafiya Sun ga sai ya koma zuwa ga Allah kada ya damu Allah yana kankare masa kurakuranta. to yanzu kan a nan duniya ma waye za a samu mai lafiya garau ba da matsalan komai kabar waɗanda ma magidanta in mutum yana da gida wata ɗaya wata biyu wata shida to sai ka samu ko wani zazzabi ko ciwon kai ɗin da ya sake a gaba to hatta waɗanda ba su da gidan samari na zai yi wahala a je a yi binciken goma ko ɗari a cikinsu a samu casa'in da biyar ko saba'in da biyar lafiyayyu ne yana da wahala to yin har ya kasance an wayi gari a cikin wannan to yana da kyau mu mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga tun kana cikin samartakan ka sai ka fara da'a wa Allah ka fara tuba da istighfari ko da wannan cutan takiti takitin yewa Allah ta'ala ya karbi ranka to zaka cika da imani zaka samu rahaman ubangije Allah ya samu dace wa hadhihi al karima kun ga wannan aya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an wannan yana bata ƙida ta ainihin kadarahi akwai waɗansu da suke cewa wato duk abin da ya samu mutum kaman ganin damansa ne eh to amma ko masu wannan magana sai ka samu wani ya dade yana neman kuli bai kulin ba ya dade yana neman mulki bai samu ba ya dade yana neman lafiya bai samu ba ya kamata ya warware wannan aqida tasa Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddara abubuwa la budda amma kuma sai Allah ya kawo addu'a ya ce addu'a tana tasiri bisa kaddara in Allah ya kaddara ba za ka samu ko sisi ba amma tun kana cikin zanin goyo ana jegonka mai yiwa wata tana addu'a tana ce Allah ya baki arziki mai albarka Allah ya baki arziki mai albarka to tun kafin ma a yaye ka sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sa ka mallaki waɗansu abubuwa kun addu'a ta canza yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu أم الكتاب إلا في كتاب وإنه أم الكتاب وأن للتافي أكي مجنة أما كما يمحو الله ما يشاء ويثبت فهو يثبت Allah yana share abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama kamar yadda annabi ya ce wala yaruddul qadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a to ka yadda da wannan almuhim a takaice shine mutum ya gane cewa duk abin da ya same shi mai kyau daga wajen Allah ne ya gode wa Allah mummunan abu daga hukuncin Allah ne sannan kuma ya nemi Allah ya bashi lada ko ya yi masa inna zalika ala ya yasir lalle wannan abu mai sauki ne ga Allah anna ilmahu ta'ala al lalle sanin Allah ga dukkan abubuwa kabla kauniha kafin su kasance wa kitabataha halaha, wa kitabatahu hulaha da yadda Allah ya rubuta ifka ma yujadu fi hiniha kamar yadda ya rubuta haka yake faruwa sahalun alallahi azza wannan mai sauki ne a wajen Allah ko ya canza ko ya tabbatar da shi li'annahu ya'lamu ma kana Allah ya san abin da ya kasance wa ma yakunu da abin da zai kasance wa malam yakum da abin da bai kasance ba sai nan gaba na kaifa ya kunu idan zai kasance ya zai kasance Allah ki kaɗai ya sani to waɗannan jarabawoyi na duniya da musibu da bala'ai da suke sauka da kuma ni'imomi da jin daɗi da martabobi da Allah yake bayarwa a duniya to ɗayan abubuwa guda biyu ne shine abin da za a ambata mana ayan gaba Allah ta'ala ya ce ne kai ne kai la ta fa likai la ta'asau alama fatakum saboda kada ku yi bakin ciki a bisa abin da ya tsere muku wala ta tafrahu bima atakum kuma kada ku yi ainihin alfahari da abin da ku yi farin ciki da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku farin ciki na takama wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakur saboda Allah baya son duk wani mai takama mai alfahari to idan mun fahimci wannan aya da kyau ko idan mun dita za mu gane cewa duk abin da ya samu mutum na musiba ko na rashin jin daɗi to Allah ta'ala baya son kaɗai bai tsammani kar ka nuna bakin cikinka a ce Allah ya baka lafiya ka ce ba ruwa na da Allah ina ta neman magani amma Allah bai taimake ni ba dama dama ka ce ina ta neman magani amma Allah bai sa an yi dace ba wannan akwai girmamawa a ciki amma a ce Allah ya baka lafiya ka ce ba ruwanka da Allah saboda kayi kayi kayi abin ya gagara Allah ta'ala ki ya halitte ka ya halitta maka abubuwa da yawa amma ba abinda kai kake so shi zai kasance ba sai abinda Allah yake so ya kamata ka gane wannan za ka iya ta neman magani ko kubuta daga bala'i da musiba amma idan Allah bai ga dama ba ba zai yiwu ba wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah ba abin da kuke so yake kasancewa ba sai abin da Allah ya so wanda yake rabbul alamin shine ubangijin halittu gaba daya saboda haka ne kai la ta sau ala ma fata kun duk abin da ya kubuce muku na ainihin wadata ko na ilimi ko na lafiya ko na wani jin daɗi to kar ku yi bakin ciki a bisa wannan kubucewa ya sa tsarin rayuwa duk abin da ya riga ya wuce maka ka zai kana ta nadama zai idan ka zai kana ta nadama to zai kawo maka cuta iri daban-daban kamar misalin mutumin da zai zo yana tunani yana ce ka yanzu yana da shekara biyar. da ce da ina a lokacin da nake da kara talatin na yi kaza da ina da kara talatin ko arba'in na yi kaza da a shekarun baya goma da suka wuce ko biyar da suka wuce na yi kaza tsakani da Allah daɗin nan zai mayar da shi baya daɗin nan zai sa ya cimma burinsa to me yasa yake bata lokaci me yasa yake bata lokaci a ka'idar rayuwa duk abin da ya riga ya wuce ya wuce kenan yanzu ko almajiri ne ko alaramma ne zai ta tunani ya ce a da da ya karanta littafi kaza da ya sa littafi kaza a gabansa da ya haddace amma yanzu ba zai iya haddace littafin ba ko ya sa littafi a gabansa wani abu zai zauna wani abu zai kwace saboda mai saboda gida ko ma ba gida akwai damuwan duniya akwai damuwa iri daban-daban da abubuwan ɓacin rai ɗin da za ka rinka ji duk bayan awa ɗaya ko waɗansu awanni yana da wahala garin Allah ya waye rana ta fito ta faɗi ko a yi dare gari ya waye a ce ba za ka samu matsala a cikin rayuwar nan ba inda ma yake gwada maka rayuwar ba ta da tabbas saboda haka in ka ɓata lokaci a can baya ka samu matsaloli a can baya ka jingina wannan wa Allah ka nemi Allah tabaraka wata ta'ala ya baka lada ta fiskanci gaba shine likai la ta sau alama fatakun sannan wala tafrahu bima atakum ko wala tafrahu bima atakum kar ku yi farin ciki na takama ga abin da Allah baraka wata ala ya baku kun ga an koma bangaren kenan kai da Allah ya baka kudi ko ya baka mulki ko ya baka lafiya ko ya baka sarauta ko ya baka matsayi ka tsaya kana gadara da matsayin karka yi haka domin ba wayonka bane ba dabaranka bane kamar yadda aka kwabi wancan aka ce matsaloli kada ya tuna ya mayar wa Allah al'amari to haka ma wanda aka ba shi aka ce kar ya yi gadara don ba ainihin ikonsa bane ba karfinsa bane ba wayonsa bane misali yanzu kuna gani shugaban ƙasa, wayonsa ne ba shugabancin ƙasa? ko wanda aka zaɓe ki wayonsa ne ya baki wannan kuna ganin gwamna ya fi kowa ƙarfi ne Allah ya baki ko wayonsa ne ya ainihin sake baki kuna ganin ko kuɗinsa ne ya fi kowa kuɗi shi yasa Allah ya baki wannan matsayi to ka dubi sarkin garinku sarkin garinku ya fi kowa ilimi ne ya fi kowa ƙarfi ne ya fi kowa kuɗi ne ka dubi wani wanda yake da fawa a anguwanku ko a garinku ya fi kowa kuɗi ne ya fi kowa jama'a ne ko ya fi kowa ƙarfi ne amma Allah ta tabaraka wata ta'ala ya ba su shi yasa Allah ya ce kasu alfahari don ya ga dama rana tsaka zai kwace ko ba yadda suka yi shi yasa in Allah ya baka babu alfahari idan Allah ya hana ka babu ɗaya mai tsammani karka zai kana jefa kanka cikin damuwa sun ba kai saka tilasta Allah ba sannan mai alfahari bai isa ya gagari Allah ba yasa aka ce li kai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum saboda kar ku yi bakin ciki bisa abin da ya kubuce muku na abin da kuke so wannan waɗanda suke cikin wahala kenan sa'annan kuma waɗanda suke cikin jin daɗi kada su yi alfahari da takama a bisa abin da Allah ya ba su domin suna tafiya ne bisa kaddara haka Allah ya kaddara amma la haula lahum wala quwwa babu ƙarfi kuma babu dabara duk wanda ya alfahari ya yi takama wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakur lalle Allah baya son dukkan wanda ya kasance mai takama mai alfahari saboda Allah ya baki lafiya saboda Allah ya baki mulki saboda Allah ya baki kuɗi ko saboda Allah ya baki sarauta ko Allah ya baki wani abu daga cikin ni'imomin duniya don haka a cikin sharhi yace likai la sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ai a'lamnakum Allah ta'ala yake muna sanar da ku ne ya ku mutane bi taqaddumi ilmina yadda ilimin mu ya gabata wa sabqi kitabatina da yadda muka kaddara al'amura lil ashiya qabla kauniha tun kafin su kasance wa taqdirina da yadda muka tsara abubuwa qabla wujudiha tun kafin a same su a nan duniya litalamu domin ku sani annama asabakum duk abin da ya same ku lam yakun liyaqti'akum bai kasance ya kubuce muku ba wa ma akhta'akum duk abin da ya kubuce muku lam yakun liyusibakum bai kasance ya same ku ba fala ta'sau ala ma fatakum kada ku lebe tsammani bisa abin da ya kubuce muku ku shiga cikin damuwa kuna ta alhini da annahu law qaddara shay'un lakana da Allah ya kaddara wani abu duk abin da Allah ya kaddara shi yake kasancewa to kaga wannan ya fassara mana da abin da yake cikin hadisi duk da kasancewa bai kawo nasin hadisin kai dai ba wala tafrahu bima ataakum kada ku yi farin ciki da abin da aka baku ko bima ataakum da abin da Allah ya zo muku da ki ataakum wakila huma mutalazimun ay la tafkharu ala na kar ku ringa alfahari wa mutane bima an amallahu bihi qablakum alaikum ga abinda Allah ya muku na ni'imomi daban-daban fa inna zalika domin ni'iman da Allah ya baku laysa bi sa'ikum ba ƙoƙarinku ku bane wala kaddikum ba wahalan ku bane ba dabaranku ku bane ba wayanku ku bane wa innama huwa an qadarillah wanda ya fito ne daga kaddaran Allah wa rizqihi lahu da ainihin arzikin da ya raba fala tattakhidhu ni'am Allah saboda kar ku riki ni'imomin Allah a sharra wa batara abin takama da abin alfahari tabkharuna biha ala nnas wanda za ku rinka alfahari wa mutane wali hadha qala ta'ala shine a ƙarshe Allah ta'ala ya ce. wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakhur lalle Allah baya son dukkan mai takama sannan mai alfahari muqtalin fi nafsi wanda yake takama cikin karan kansa, kanta mutakabbir mai girman kai Fahurin mai alfahari ala gairi a bisa waninsa cewa shi ba kowa ba ne saboda haka duk wanda Allah ya baki duniya ba shi yake gwada cewa shi ya fi kusanci zuwa ga Allah ba eh ko ilimi ne Allah ya baka in dai baka yi aiki da ilimin ba hatsari ne inna akramakum indallahi asqakum wannan shine abin da ke nema don kaga mutum ya samu shugaban kasa ka dauka fi kusa da Allah ko wanda ya samu gwamna kana ganin ya fi kusa da Allah ko wanda ya samu minista ya fi kusa da Allah ko wanda ya zamo senator ya fi kusa da Allah ko wanda ya zama kwamishina ya fi kusa da Allah ko ɗan majalisar tarayya ya fi kusa da Allah ko wani sarkin yanka ya fi kusa da Allah ko wani babban limami ya fi kusa da Allah ko wani wanda ya samu kuɗi ya fi kowa kuɗi duk abin da ya taɓa kuɗi ne ya fi kusa da Allah ko wanda yake faɗa aje a duniyance ya fi kusa da Allah ba haka bane inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi su tsoron Allah shine fi kusa da Allah don wani Allah zai baki imomin duniya domin ya jarabe shi ne da haka za a halakar da shi kuma da haka zai shiga wuta to kai ma da Allah ya jefa ka cikin talauci tunda ya rage maka rigingimu da ainihin fitintinu iri daban-daban me yasa ba za koma zuwa ga Allah ba bayan Allah ya jefa ka cikin talauci ranar tashin alkiyama to akan me za a yi maka hisabi kaga ka ba zai yi tsanani ba kan ne za je ka ɗan nemi abincin da zaka ci da kai da iyalan ka zo ka ba su ka kishin gida kana jiran lokacin sallah idan ka zo masallaci kai sallah ka dan huta kana waɗansu addu'o'inka saboda ba ka da business ba ka da activities ba inda za ka je to in ka je lahira kan me za a yi maka hisabi akan gulmace-gulmace da mace, annami mace, inda ya halakar da talakawan ƙasanmu kenan za ka je kasashe da yawa ba za ka samu mutane suna zaune a bakin hanyar nan suna ta hayaniya ba idan mutane suka daɗe ma suna zaune ko suka mai da wajen majalisa to sai an turo musu ɗan bincike don yana kawo insecurity amma mu ba layin da za ka bi ba hanyar da za ka bi ƙarama ce ko babba sai ka samu tunga-tunga a kowane gefe mutum na zuwa yana wucewa da four systems sa salon sai ce shegu bai fata abinci ba yana ce shegu shi ko kudin keke bai da shi yana zagin wanda ya zo ya wuce a mota da bai yi wannan zagi ba da yin yaje je lahira sabinsa ba za a bata lokaci ba ba mamaki ana zuwa ma sai ce alarama me biyo da kai tana na alarama a'a ni na ga so alhaji wani sun biyo nan ne kai na ruwanka ku ga wajen naku wajen sassauce ga alarama nan lukman da Allah wuce ka dai aljanna ku raka ki takaddanka ma za a ce wuce amma alarama ya zauna a bakin hanya ba irin gulman da bai yi ba ba fa wani ma ba wani ma ne ke bari misali kenan a yana samu abin da ya sa na buga misali da alar ma a ba mummunan da to nake maka ba Yeah. نعم eh kun ga alarama ya jawo mini aya amma ayan ta kasu kashe biyu kashi na farko da na buga misali na ce alarama duk da kasancewa ban kira suna ba Sai ɓangaren kuma yana magana a kan irin mummunan zato yana daga cikin abin da yake halakar da talakawa mummunan zato inda ba da zane ismin wala ta jasasu wannan ma talakawa suna yin haka wala yadda ba zukun ba ba wannan ma yana daga cikin aikin talakawa to abinda zai zama muku to karere kenan amma ba don haka ba talaka a ƙallon hisabi wallahi wajen hisabi sauƙi zai samu ba irin talakan da muka ambata jiya ba ba ka da ƙarfin rike mata hulu amma ka je ka auro zaurawa ɗaiɗai har guda hulu kowace gidanta daban-daban Allah ya baka ‘ya'ya barkatai amma ka gagara rike su da mazansu da matansu gaba ɗaya matan ma ka gagara rike su to ka tabbatar ranar tashin alkiyama duk da talaucinka wallahi sai an murkusa ka don sai ya maka tambayoyi ka ba da amsa daidai ruwa daidai tsaki wannan shine saboda haka wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakur lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya son dukkan mai yawan takama mai alfahari alagairi a bisa waninsa karkai gadara bisa kowa to masu alfahari da masu takama shine aka fassara mana a ayin gaba mai Allah ce to sai aka ambaci masu rowa sai aka haɗa su da masu alfahari da masu takama kun ga an sake dawo mana da maganan muhimmancin idan mutum yana da abin da zai taimaka wa addini ko bayan Allah ya taimaka musu rowa ba ta da kyau rowa ba ta haɗuwa da imani kuma kowa zai bayar daidai gwargwadonsa ne ba ce duk abin da kake da shi ka ɗauka ka bayar ba wannan mun sha faɗa wallahu la yuhibbu Allah baya son kulle muktalin duk wani mai takama fakurin mai alfahari suwaye waɗannan mutane yana daga cikin halinsu allazina yabkhaluna waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su kuma sun shiga cikinsu wa ya muruna nasa bil kuma suna umarni wa mutane da me da ruwa har yanzu ayyaluna al-munkara da su suna gaba gaba wajen aikata mummunan aiki wa ya hotunan nasa alai kuma suna kwadaitar da mutane bisa aikata haka Ya yasa nake tausaya ma iyayen gidan siyasa kwarai da gaske iyayen gidan siyasa ga ga jagorori a siyasa su taimaki bayan Allah ta sahihiyar hanya ba za su taimaka ba sai su taimaka ma waɗansu yadda za su lalace a rinka samun barna dare da rana allazi ne kaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli kuma sun shiga cikin waɗannan Allah ya sauwake saboda haka in ka fada cikin su ka tuba tun kafin ka tafi lahira in ba haka ban ka je lahira ba za ka ji daɗi ba ba za ka ji daɗi ba hannun mala'iku ko kalam wa man yatawalla duk wanda ya juye baya bai bar alfahari da girman kai da takama da gadara da rowa da aikata barna da kuma umarni ko goyon bayan aikata barna ba an amrillahi wa ta'atihi ya ki bin umarnin Allah ya ki yin da'a wa Allah fa inna Allah huwal ganiyul hamid to lalle Allah shi mawadaci ne sannan kuma Allah shi ya cancanta gode masa da ka bi Allah da karka bi Allah wajen Allah duk daya ka yake taimakon ka kuma sha'a falyumin sha sha'a falyakfur Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba mu option ga kaddaran abin da ya kaddara kuma yayi duniya yayi lahira yayi wuta yayi aljanna yayi bayanin duka bangarorin kowanne kowace hanya sai da Allah ya bayani saboda haka sai ya sake kai baka yancinka kana da hurriya shine kana da rayi kana da ainihin can. kana da opportunity duk wanda ka ga dama kana iya zaba inda kana da hankali saboda mai hankali ya san inda ya kamata ya bi wanda baya da hankali shine wanda aka yi masa uzuri aka ce tun da baya da hankali to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya daga masa kafa ba zai kama shi da laifi ba amma da sharaɗin idan ba shaye-shaye ne ya jawo rashin hankalin ba eh don akwai wanda da hankalinsa da balagansa da wayonsa amma yau da kullum yana shaye-shaye sai aka wayi gari baya da hankali to wannan ranar takin alkiyama sai Allah ya tuhume shi tunda duk abin da yake jirkita hankali Allah ya haramta sawa'un an kira abin da giya ne ko ba kira abin da giya ba duk abin da aka canza masa suna da dabara matukan yana sa maye da mai yawansa da ɗan kaɗan ɗinsa annabi ya ce haramun amma kaga wanda cutan hauka ta same ki to wannan yana da sassauci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai kama shi da laifi ba to da Allah ya riga ya baka dama ya maka bayani shikenan wallahu huwal ganiyul hamid Allah mawadaci ne kuma ko baka gode masa ba akwai masu godiya ga Allah akwai masu godiya ga Allah kuma suna kan godiya ga Allah saboda ka ya Allah mun gode maka amma wata kira'a suka ce fa inna Allah al-ganiyul hamid babu huwa huwa aka dauki kama kala Musa alaihi salam kamar yadda annabi Musa ya faɗa a cikin suratu Ibrahim in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha hamid duk duniya idan sun kafirce ba za su rage Allah da komai ba duk duniya idan sun yi da'a ba za su kari Allah da komai ba saboda haka duk wanda ga dama ka biya wajen Allah ɗaya ne kawai Allah sa mu cika da imani to sai Allah ya ce mai وأنزلنا معه الكتاب والميزان يوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Daga wannan aya aka ciro sunan wannan tura ta suratul hadid. Aya ta 24 ko? Ayan da Allah ta'ala ya ce, "Laka arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma huma al kitaba wal mizan li yaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas." وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عظيم akwai abubuwa guda hudu muhimmai shi yasa suke ganin waɗannan ayoyin da suka zo cikin wannan tsura suna gwada tsuran nan makiya ce ayoyin suna da tsawo amma kuma suna da gwaɓi saboda suna da gaɓoɓi iri daban-daban misali laqad arsalna rusulana bil bayyinat kaga wannan full sentence ne jumla ce lafiyayya wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan kaga wannan jumla ce lafiyayya sannan akan mizani liyaquma an-nasu bil qisti akwai abinda Allah ya hararo yake son a fahimta shi sa ka wannan jumla wa anzalna hadida wannan ma jumla ce sai ce fihi ba'sun shadidun wannan lafiyayyar magana ce jumla ce ya za ka ce mubtada ne da kabar da jaru wa majrur ko da ke ma'adi wannan kar mu shiga wa manasi ulinna wannan ma wata magana ce domin rayuwar mutane ta tsoro akan wannan idan babu bakin karfe mutane ba za su yi rayuwa ba akwai matsala waliya lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib wannan ma jumla ce lafiyayya a karshe ce inna allaha qawiyyun azim domin a dada tabbatar mana da tauhidi to gabobi guda nawa gabobi guda nawa muka samu a nan eh, guda takwa laqad arsalna rusulana bil bayyinat hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu in ji Allah nawa ne manzannin Allah nawa ne annabawan Allah waɗansu irin hujjoji yake magana kaga kan wannan jumla in ka ce za ka faɗaɗa sai ka yi littafi guda sai ka ɗauko tarihi tun daga annabi adam har ya zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ma da ya tarihin duniya abin da ya samu ya samu ya rubuta sai da ya mujalladi guda goma wanda ya samu ya shiga ya shiga wanda bai shiga ba shi kenan ko baucin na yanzu idan za ka yi tarihin jihar bauchi kana ganin bolin nawa za a samu tunda yan ka zo kana tarihin yadda aka kirkiri bauchi da manyan sarakunan jihar bauchi da manya-manyan masu kudin da aka yi a jihar bauchi da manya-manyan malaman da aka yi a jihar bauchi da limaman da aka yi a jihar Bauchi da manya-manyan talakawan da aka yi a jihar Bauchi da manya-manyan gwamnonin da aka yi a jihar Bauchi da 'yan majalisun da aka yi a jihar Bauchi da manyan matsiyata na jihar Bauchi dama haka ne ai tarihi kenan don har matsiyata ma sai ka ambace su sai dai matsalan da ake samu duk wanda ya yi tsiya in Allah ya sa ya bar zuriya to za ka samu tsiyan da ya yi ɗin nan ba sa son a ambata kuma ma ba za a rubuta ki ba haka zai lalace saboda duk abin tsiya abin da yake ba na alheri ba ba a rubutawa ko sarakunan da ake rubuta tarihin su ai ba dukansu ne duk abin da suka yi ne abu mai kyau ba ko gwamnoni da ake rubuta tarihin su ana gabatar musu na gabatarwa ba kowane abu ne ake rubutawa ba mummuna abu ba za a sa ba ko kai ne aka rubuta tarihinka mummuna abu ba za a sa ba to kaga za a yi littafi guda ko littafai ma masu yawa to Allah tabaraka wa ta'ala nan ya fara mana zance da karfafa zance laqad yace wallahi hakika arsalna rusulana mun aiko manzanninmu bil bagina da hujjoji bayyanannu manzannin ba haka suka zo ba kowane annabi ko manzo akwai abin da Allah ya shi. to kaga in ka koma wajen bincike ko cikin Qur'ani in ka ce zaka tattara bayanan waɗannan kai sharhi to za a samu bolin masu yawa wa anzalna humul kitaba Allah tabaraka ya ce, to kuma sai muka saukar da littafi na musamman don akwai bambanci tsakanin mujiza da bambanci tsakanin littafin da aka bayar Allah ya faɗa mana ya saukar da taura ya saukar da linjila ya saukar da zabura ya saukar da sofo ibrahim sannan ya saukar da alkur'ani akwai kuma waɗansu littafan da Allah ya saukar bai ambata mana ba sai dai wannan yana gwada duk annabin da aka shi littafi matsayinsa ya bambanta da annabin da ba ba shi littafi ba duk manzon Allah da Allah ya ba shi littafi to matsayinsa ya bambanta da manzon Allah da ba ba shi littafi ba yasa manzo Allah ya kasance cikin makin annabawa da manzanni saboda littafinsa ya fi na dukkan ainihin annabawa da manzannin da aka ba su a farko shi yasa Allah ya kawo shi a ƙarshe ya zo a ƙarshe amma kuma shine a farko domin shine shugaban su ranar takin alkiyama wa anzalna ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da littafi tare da waɗannan annabawa ko manzanni littafin da ya kunshi shari'u kun ga da farko an ambaci annabawa da manzanni ko manzanni sannan kaki na biyu aka ambaci littafan da aka ba su na ainihin shari'a saboda me saboda al'umma ba za ta taba tafiya ba sai tare da jagora sannan kuma da madafa shine abinda aka yi mana dabara aka canza kaman ka ce Najeriya ba za ta taba tafiya ba sai da shugaban kasa sannan ba za ta tafi ba sai da me sai da ainihin dokoki sa sai aka ajiye littafin Allah amma addinin musulunci musulunci ba zai taba tafiya ba sai da manzo sannan ba zai taba gudana har ya je karshe ba sai da littafi kuma Allah ta'ala duk ya saukar da waɗannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga alqur'ani wanda Allah ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai ce wal mizana wannan shine ba a ganinsa. da kuma mizani mizanin na ne mizani na adalci akan kowane irin abu me yasa Allah ya saukar da littafi da mizani ce li ya kuma nasu bil domin mutane su tsayu a bisa adalci babu zalunci saboda Allah ya haramta zalunci ya haramta wa kansa zalunci kuma Allah ta'ala ya ce fala tazalamu don haka kuma kar ku yi zalunci dalilin da yasa a tsare-tsare na zamani za ka ga dole a fitar da saki na shari'a idan ka dubi tambari na sakin shari'a a kusan duniya ka kaf gaba daya mai suke rike da ke suna rike da scale wani lokaci da su wot shine wa anzannal hadida sun rike sikeli wannan ka daidaita idan bai yi ba za a yi amfani da su wot. sai an daidaita ka kunga wanda ba musulmi ba suna ba da muhimmanci ga wannan balle musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da mizani ne kamar yadda ya saukar da littafi ne ya an-nasu bilkisse domin mutane su tsaya da adalci banda zalunci wa an zalnal hadida muka saukar da bakin karfe a cikin bakin karfe nan fihi ba'sun shadidun akwai bala'i mai tsanani a cikinsa. sa da shi yake yanka dan adam da shi yake kashe mutum da shi yake raunana shi kuma in ka koma ta wani gefe za ka samu idan babu ƙarfe. to ba mamaki mutane za su rinka cin abinci danye tunda da shi ake yanka abubuwa da yawa da shi ake yankawa fihi batun shadidun za ga manya-manyan benaye da yake rike manya-manyan benaye karaba fihi batun shadidun saboda haka ko mota ce idan aka yi accident wani abu ya tokare ka idan roba ne ya tokare ka ba zai maka illa da yawa ba abin da ya fi kashe mutane karafan da ke cikin motocin ko kuma ababen hawa ko jirgin sama ma da yake shi yana can sama ne mafiya yawa ba a cika sa masa karafa ba akwai karafa marasa na nauyi mafiya yawa robobi ake sawa ko wani abu mai kama da aluminium amma saboda kawagin da zai a can sama zai lula kamar kilomita dubu uku to fa in ya rikito a can dubu uku din nan ka tabbatar kafin ka jiro kasa ka duba kilomita ko kuma miles ne suke fala ya kai wajen dubu uku rabonsa da ƙasa mitoci da yawa to kafin ka zo wato doron ƙasa ka yi yaga-yaga saboda irin iska daban-daban da za ka rinka haɗuwa a sararin samaniya fihi ba'asun ba a cikin bakin karfe akwai wato ainihin bala'i mai tsanani in ji Allah sannan kuma ya ce wa mana ulin nasu. akwai abubuwan amfani ga mutane wanda duk mun yi bayaninsu. inda mutane za su gina gidaje ai za su gina da karafa ne kuma duk gidan saman da aka sa karafa da yawa ko girgizan kasa aka yi zai da rike su sai yanzu binciken da aka yi a turkey da syria yana daga cikin abin da ya haifar da rushewan gidaje da yawa saboda ba bi ka'idodin ginin ba idan an ce wannan bakin karfe ga yawan abin nan din da za a saki sai su rage kamar dai da yan kwangila suke yi a nan za a ba da kwangilan primary school a gina ajujuwa guda biyu da ofis mai yiwa naira miliyan uku ko hudu eh, miliyan nawa ne a eh, ya kai goma ko eh, ba mamaki allah mako yana taba kwangilan Ba za a gina a naira miliyan goma amma masana idan sun zo za su ce tsakani da allah inda za a yi gini mai kyau wanda zai ɗauki lokaci ana cin moriyan ginin za a kashe miliyan takwa to me laifin ribar miliyan biyu me laifi to sai ga ya ce a shi miliyan biyu ya yi masa kalan sai ka ce kudin ubansa ne a inda mutane suka lalace kenan amma duk wani mai nazari zai ce miliyan takwa wanda ya san abin zai gina concrete abu mai kyau ka samu miliyan biyu miliyan biyu za ka ba da wane wane ma zai samu wane ma zai samu kaza kaza shi ke an bi ka'idodin da ya kamata kaga nan ba haramun ba ne to amma sai ya zo ya matse zai ɗauki takardar sai ya samu ainihin mai masa aiki dama ya riga ya sani sai ce duk abin da ka gani ka rage in aka rarrage aka rarrage sai ce nawa ya baka sai ce za a gina waɗannan ajujuwan a miliyan shida sai ce yawa amma ni ina son ka daɗa matsewa ma ni zan baka miliyan biyar in ya yi tsanani zan baka miliyan biyar da rabi to da mafiya yawan yan kwangila suke lalacewa kenan saboda mai saboda sake hanya kwangila ba haramun ba ne amma abi ka'ida abi ka'ida da waɗansu rayuwarsu kamar kasuwanci ne a nan suka ta'allaka amma abi ka'ida za ka ci miliyan biyu halaliyanka amma ka matse ka zo ka ci miliyan hudu da rabi ko ka ci miliyan hudu kaga wancan biyun ma da zai zama halal zai koma me wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wal Allah domin Allah ya sani man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib wanda zai taimake shi ya taimake addinin sa kuma ya taimake manzannin sa bil ghaib wato aboye wanda za su je wajen yaki wato su ainihin yaki domin dauka su yaki domin dauka addinin Allah inna Allah qawiyyun azim duk da kasancewa wannan bai dami Allah ba saboda Allah shi kaɗansa mai tsananin ƙarfi ne azizun kuma Allah mai mabuwayi ne karin bayani sai darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh